gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma bakwai ga watan Mayun na wannan shekarar ta 2019 za mu yi magana ne akan ɗabi'a tsatsauran ra'ayi wanda ke kawo illoli da dama. at least wani ma bai taba jin kalmar radicalization or deradicalization ba amma idan ya gani zai ce to ko um, dictionary ne zai duba ya ga me ma'anar wannan kalmar idan shi ma abin ya shafe shi zai ga ta yaya zai iya magancewa. Yusuf cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama ta jami'ar Bayero Kano haɗin gwiwa da gidauniyar Rosa luxembourg Stiftung ne suka shirya taro wadda ya gudana a ranakun laraba da alhamis na satin da ya gabata taron na faɗakar da matasa ne game da illolin shige gona da iri a rayuwa da kuma tsaurin ra'ayi game da al'amuran yau da kullum musamman harkokin addini. kasan ya zo ya zama mana illa sosai eh sosai ma kuwa yasa wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari ya turo mana hirarrakin da yayi da malamai da ma mahalarta taron eh hakan ai yayi kyau amma dai ai kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da waɗannan tambayoyi da muka yi muku a shafinmu na zumunta inda muka tambaye ku ta waɗanne hanyoyi kuke ganin za a iya kawar da wannan matsala ta tsauraran ayyuka wanda kuka amsa muna kamar haka To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Hannatu Mamman Sultan T wada inda ta ce mana inganta rayuwarsu da kuma sama musu ayyukan yi. To shi kuma awwal GSM a Jos cewa salam yau da gobe wannan wani matsala ce mai girma ya kamata a sami mahukunta ko kuma wasu waɗansu gurare da ah, mutane za su je wanda gwamnati za ta samar da shi don a dinga ainihin fayyace musu ko kuma nuna musu abubuwan da ba su dace ba don su guje ma irin waɗannan abubuwa. Mm. To sai kuma amsar Sa'idu Gajiyo Katamma. To Sa'idu Allah sa na faɗi sunan ka daidai. Shi kuma ya ce faɗakar faɗakar da matasa ta koya musu aƙidu mai amfani na ɗaya daga hanyar da za a yi yaƙi da tsatsauran ra'ayi tsakanin matasa. To shi kuma Suleiman Yunusa cewa ya samar wa matasa aikin yi shine mafita. To, um, Amadu Abacha mashina ya kuma ce mana, yaƙar da ɗabi'ar tsatsauran ra'ayi ga matasa abu ne mai matuƙar wuya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya, domin kuwa an yi sake ɗan zaki ya girma. to lallai ka to shi kuma abdullahi muhammad manzo baya jidda cewa yi ba komai yake janyo tsauraran ra'ayi a tsakanin matasa ba illa rashin ilimi da kuma rashin ayyukan yi ina kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen inganta ilimi musamman ilimin matasa don kuwa ƙarshen wannan matsalar ta haka za a samu To Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki su kuma suka ce mana ta hanyar gyara koyin malaman addini. To shi kuma Habib Sudais Alhaji Sani cewa ya kamata a ce gwamnati ta samar wa matasa ayyukan yi shine mafita. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. jama'a yanzu kuma za mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari domin jin hirarsa da malaman da suka yi kokarin gudanar da wannan taro. za mu so mu ji makasudin shirya wannan taro da kuka yi me kuke so ku cimma ne sannan da wasu kuka haɗa wannan taro a shi wannan taro mun shirya shi tare da taimakawar wata cibiya da ake ce mata rosa luxemburg foundation shekaru wajen biyu ko uku suka nemi wanda yake da sha'awa ya rubuta ya gabatar da yadda zai yi wani abu da zai shirya wa matasa domin tura kamar jadawali domin tura jadawali wajen guda hudu an mun dauka ma an manta da su sai kuma bara sai suka kira mu disamba suka ce to yanzu sun shirya za a yi wannan amma mu rage maimakon hudu mu dawo biyu domin mun shirya jadawali guda hudu daya a kan harkar eh, tsauran ra'ayi za a ce fundamentalism eh, eh, ra'ayi na wuce gona da iri fundamentalism and radicalization wanda muke fatan a fahimci menene ma wannan ra'ayin wanda ya wuce gona da iri da kuma yanda za a kare faruwar haka da kuma idan ya faru yanda za a magance shi sannan mun shirya a kan. da yaranmu da suke fitowa babu aikin yi to eh, shi kuma bincike ya nuna cewa ba kawai a samu digiri ko certificate na diploma ko shi kadai ne yake bukata ba a'a kana mm, shi wanda yake neman aiki yana bukatar wasu ah, abubuwa da za a koya mishi ko za a koya mata wanda zai taimaka a samu aikin nan sannan kuma a rike aikin a yi shi da kyau da inganci sannan kuma da yadda ma za a yi zamantakewa da ma'amala da sauran mutane a gurin aiki da waje to kusan mafi yawancin matasanmu ba su da wannan yanzu a jami'a an fito da wasu kwasa-kwasai wanda za su yi wannan amma su ɗaliban sun gaya mana gyara da ya kamata jami'a ta gyara a jiya courses da entrepreneur courses yes to sannan mun yi akan shaye-shaye da kuma illolinsa da kuma harkar shugabanci to da suka ce mu zaɓa sai muka duba muka ga watakila wani zai magance wani to sai muka zaɓi wayannan guda biyu na farko da na gaya maka na harkar rashin aikin yi da yadda za su samu makamashin aiki yadda idan za su iya ma rubuta shi kanshi takardar neman aiki da yadda za su yi aikin da yadda za su yi ma'amala a gurin aikin da sauransu da kuma wannan magana ta ah, tsatsauran ra'ayi da kuma shige gona da iri da kuma yadda za a hanawa ko a magance shi kayi maganar matasa gaskiya dama kusan duk gaba daya ah, wannan abin da muka shirya na matasa ne to amma wasu na ganin cewa kamar matasa nan da kuka gayyato mm. yawancinsu 'yan makaranta ne wasu a jami'o'i suke da sauran makarantun ilimi mai zurfi eh. da yawa kuma yaran da suke afkawa cikin wancan yanayi da ake rudarsu a shigar da su aikace-aikace na tarzoma ta hanyar rudarsu da wasu abubuwa galibinsu ba jami'o'in ake zuwa ba ko kuma a'a waɗanda suka je jami'a suka fita ba kasafai suke shiga wani harkoki ba me yasa kuka zaɓi ku kira yaran da suke karatu a jami'a da sauran makarantu a wannan taro da su maimakon yaran da watakila ba su da aikin yi rashin aikin yi ne ma yasa suka fada wancan ayyuka na tarzoma to shi koyaushe akwai wannan wa'annan da suke jami'a din su muke fatan su fita su iya sanin yadda za su samu aiki da yadda za su yi ba ka ganin idan aka magance wannan shi kuma zai magance su wa'ancan yaran da ba su samu aiki ba kuma ba sa eh, su fada kan wancan tunanin mu kenan sannan kuma na biyu muna da wani taron da za mu yi wanda ya fi wannan fadi kusan duk eh, makalar ɗaya ce amma waɗanda za mu gayyata sun fi yawa sannan kuma Eh, yanayin yadda za mu gabatar ma zai bambanta shi wannan kaga muna ta yi ne tare da wasu to amma wancan kuma da za mu yi mu kaɗai za mu yi za kuma mu faɗaɗa shi da mata kama da shi kan shi yaren ma da za a yi za a haɗa biyu ka fahimta yauwa abinda ake bukata shine fahimta saƙon ya isa ga wanda ake muradi eh to shine da yawa kukan yi irin wannan taro kuma wani mataki ne na bincike da kuke a mm. jami'a eh. Eh, saboda kuna sa shi a rubuce a samar da daftari mm. eh, bayan nazarce-nazarce bukatar shine a aiwatar musamman ga gwamnati ko hukumomin da lamarin ya shafa amma har yanzu ana kokawa ku kullum kuna tarukan nan duk wata ku ko duk shekara haka a jami'a wancan bari wancan fanni ya yi amma har yanzu abubuwan nan kamar ci gaba suke saboda ana ta fama da tsarin na boko haram a kurma arewa maso gabashin najeriya gashi yanzu 'yan tarzoma matasa sun addabi zamfara da kaduna da sauran sassa mm. wai ya kuke ji kamar kuna yi kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ku ne ba fahimci abin daidai ba yadda za a kama bakin zaren ko kuma a waɗanda kuke miƙawa ne a matsayin hukunci ba sa aiki da abin da kuka miƙa musu a rubuce to alhamdulillah eh, duk ba ɗaya saboda kullum mu dama aikinmu kenan mai nazari mu fito da alkalima na nazarin mu kuma kirawo mu shelanta mu kuma jan hankali da sauransu shine aikinmu to amma duk da haka kuma mukan miƙawa hukumomin da ya kamata to amma kamar shi wannan magana guda ɗaya ta wuce nazari da wuce wannan fundamentalism na wuce gona da iri da kuma shi kan shi aikin ta'adda da kafaɗa an shi yasa muka ce ƙoƙari muke yi a hana a fito da hanyoyin da ma ba za a shiga ciki ba a datse kafa a datse in aka riga aka shiga an shiga la haula wala ko ba haka ba to kuma gyara kamar yadda. wani masani ya faɗa in aka shiga irin wannan akan ɗauki shekaru saboda eh, takala za a yi a koma a noke saboda haka akan ɗauki shekaru kafin a gyara amma kowanne ana yi muna yin nazari muna taro mu faɗar da abin da muka yi bincike wannan sannan kuma muna miƙa gwamnati gwamnati tana yin iya abin da take yi Profesa Salishu ga taro an yi kuma ya mai da hankali ne akan batun nan na wato da ya dama al'umma na da ake saka matasa suna shiga harkokin tarzoma kala-kala. Wanne tasiri kake ganin taruka irin wannan da kuka yi zai yi musamman a halin ake ci yayin da ake magana a wayar da kai a ilimantar da yaran da ake riba su shiga Boko Haram gashi kuma sabon nau'i na abin da ake cewa bandits 'yan tarzoma suna tara mutane akan hanya suna sata suna har ma yanzu sabon lamari ya shiga zamfara ana shiga makarantu kwatankwacin yadda aka tafa ma makarantun 'yan mata a borno da adamawa to a alal hakika kamar yadda ake faɗa a hausance motsi ya fi laɓewa wato yin shiru a irin wannan yanayi ba zai taɓa taimaka mana ba wajibi ne duk dama da za a iya samu da duk kuma wato dabaru da za a iya amfani da su da duk salon da za a iya ɗauka na isar da bayanai ga waɗanda ya kamata su saurari bayanai wajibi ne a yi amfani da shi wannan kamar wata hanya ce ta fuskantar al'amarin a ilmance a kira masu ilimi a su zo su gabatar da makaloli su kalli wannan matsala ta fuskar ilimi da kuma yadda ya kamata a fuskance ta kuma babban abin jin daɗi shine wato tun da wannan al'amari ya fi tabbata tsakanin matasa ko ya ma tattara tsakanin matasa ne to matasan aka gayyato matasan aka matasan aka aka gayyato kuma su ne suka cika wannan ɗakin taro kuma matasa waɗanda suke wato yawanci masu karatu waɗanda za su je su kama madafun iko da ɓangarori na rayuwa a cikin al'umma yana da kyau a ce sun samu irin kyakkyawan fahimta akan wannan matsala da kuma wato fuskokin da ya kamata a kalli matsalar kuma a fuskanci matsalar da su da sauransu na haka wannan irin tarurruka za su taimaka kwarai da gaske wato abu ne wanda ike yawanci ana magana idan aka shirya tarurruka irin waɗannan akwai wani wasu bangarori da watakila sai hukumomi sun shiga ciki wajen zartarwa amma har yanzu ko a mataki na jami'a da cibiyoyin nazari kuna irin waɗannan bincike da tarurruka a tara bayanai amma dai har yanzu za ka ga kamar hukumomi na ɗari-ɗari wajen aiwatar da abin da kuka bincike ko kuma aka jiwo ra'ayoyin eh, jama'a a kai eh hakika wato ana samun nawa da kuma wato wani zabin za ka iya rashin kula ko kuma tsoro daga wajen hukumomi wajen aiwatar da muhimman kudurori da shawarwarin da ake gabatarwa a cikin wa'annan tarurrukan dole ne shugabanninmu wato su kawar da tsoro yanzu kamar misalin aka yi magana akan taka birki ga waɗanda suke wa'azi suke wuce gona da iri suke kausasa kalamai da kuma wato zaburar da ko tunzurar da matasa cewa a ɗauki matakai na yadda za a kawo daidaita wato misali hanyoyi da harsuna na wa'azi da ilmantarwa to sai an yi yunkuri amma sai ga gwamnatoci sun kasa iya aiwatarwa saboda tsoro da sauransu sannan kuma akwai matsala ta wato ainihin misali rashin kula cewa ga sharoli nan an gabatar da su amma bangarori da hukumomin da abin ya shafe su a gwamnati ba su ma damu da waɗannan abubuwa ba ba sa kula wasu ma ko an gabatar musu da sharolin ba za su nemi waɗanda suka zo suka gabatar da sharolin na cewa muna buƙatar a yi mana ƙarin bayani wasu muna ganin ga wasu tarnaki wasu hanyoyi kuke ganin za a rura wannan tarnaki don aiwatar da wannan duk bu wannan to dole ne sai lokacin da gwamnatoci da hukumomi suka tsaya suka gamsu akan cewa wajibi ne fa a tsaya tsayin daka wajen fuskanta wannan al'amari wato shawo kan al'amarin wato zai yi wahala kwarai da gaske muna fata dai allah ya yi ma jagororinmu da shugabanninmu wato muwafaka da kuma jagora wajen tsayawa don aiwatar da abin da ya kamata a aiwatar akan wannan Dokta Mai Kano gashi kun yi taro kuma abin da shafi harkokin matasa ne. ya kuma jibanci lamuran zaman lafiya da tarzoma ka gabatar da makala wai a takaici a dunkule mai makala ka take nufi to bismillahir rahmanir rahim abinda na gabatar na gabatar da makala ne akan abin da ake kira kamar matsawa ko kurewa akan wani abu takadiri da mutum ya dauka wanda a turanci ake kira fundamentalism to na gabatar da shi akan menene shi yauwa kamar shi gona da iri a cikin abin da mutum ya dauka kuma musamman abubuwan da suka kan matasa na kasar nan tunda a duniya da kuma ƙasar nan za ga abubuwan da suke faruwa musamman na rashin tsaro da tashen hankula da ta da kayar baya ga yawanci matasa ne a ciki sai sai muka ga cewa shi wuce gona da iri wani abu ne wata ɗabi'a ce wanda a yanzu matasa suke ɗauka saboda wani abu da suka yarda da shi kuma suke bi su yi ɗabbaƙawa kuma a ƙoƙarin ɗabbaƙa shi da bin sa ya zama da kuma ana haifar da tashe-tashen hankula waɗanda muke ganin suna samun mana da kuma baya a ƙasar nan na yi maganar abubuwan da suke kawo wuce gona da iri kuma a cikin abubuwan da na kawo na kawo akwai watakila rushewar tarbiyya da iyali na ƙasa da kuma al'ummarmu da kuma kawo matsala ta rushewar sashen ilimi na ƙasar nan waɗanda ya sa mafi yawa matasanmu da yara da ake da su ba sa iya samun damar yin karatu da samun tarbiyya da ya kamar samu a family institution wanda muka sani a da na uku mun kawo kamar intolerance ko a ce rashin juriya tsakanin al'umma watakila a tsakanin mutane da suke bin wata aƙida guda ɗaya ko addini guda ɗaya ko wata ɗariƙa ko kuma tsakanin wannan addini da wannan addini ko kuma tsakanin wannan janibin abu da wannan janibi akan samu ba a iya jurewa juna da mutunta juna kan abin da mutum yake bi a zauna a teburi kowa ya faɗi ra'ayinsa wanda yake da abin da ya fi wannan a gani a fahimci juna don a sanya za a ci gaba sai zama na kawai mun buge da kushewa juna hasala wa juna yi no da sukan juna wanda da karshe yake haifar mana da matsalolin da yanzu muka zance a kanmu a kai daga karshe ne magana akan hanyoyin da za a bi idan muna so mu magance eh, kafin wannan ne magana akan shi wannan wuce gona da iri abin da yake kawo to kuma me yake haifarwa sai muka yi magana ka haifar da abubuwa da dama wanda suka haifar da ah, tashe-tashen hankula matsalar rashin tsaro ta da kayar baya karuwar laifuffuka da kuma karuwar matsaloli na rayuwa ma wanda muke gani a yanzu a cikin al'ummar mu saboda buris da aka yi da al'amuran shine daga karshe din sai muka mato ya za mu yi mu fito daga wannan sai muka ba da shawara shawara ta farko da muka ba ita ce dole dole mu koma mai karatun tana su mu kalli yanda family institution din mu take ya za a ɗan bukata ya za a zamantakewar iyalai iyalanmu ya za mu tabbatar da cewa zamantakewar mu ta inganta kowanne mutum na yin abin da ya kamata uba da uwa da wa da yaya da kani da yan uwa a haɗu a ringa magance matsalolin da suke faruwa a cikin mutane na farko ke na biyu muka yi maganar harkar ilimi idan family ko iyali sun yi kokarin tabbatar da samar da tarbiyya ingantacciya to sashin ilimi kuma ya zamana an bawa matasa da yara dama an kuma ba su ilimi ingantacce wanda zai taimaka al'umma ta mu gaba daya ta zama ingantacciya wanda sananne ne kawai za mu iya magance abu na uku to wannan rashin haƙuri juriya da juna ɗin sai an dawo an koma ana haƙuri da juna maimakon a ringa fito da makamai ana faɗa ko a yi ta sukan juna a wajen da ake yin gabatar da jawabai ko makaloli to a fito da wani janibi kamar da abin da ake kira dialogue inda za a yi tattaunawa don a fahimci juna a san a me kake a me ka tsaya abu na gaba shine muka ce yanayin wahalhalu da al'umma kasar nan suke ciki sai duka bangarorin da abin ya shafa waɗanda ake kira stakeholders sun fito masu ruwa da tsaki sun fito sun ɗauki matakan da ya kamata su ɗauka na rage raɗaɗin rayuwar da mutane suke ciki na talauci rashin aikin yi wahalar rayuwa you matsala ta yau da gobe wanda zai taimaka mana muka haɗu watakila ta wannan sai muke ganin allah ya yarda za mu magance matsalolin da suke shafan mu a wannan kasar ko kuma a wannan sashi na wannan kasar a najeriya To Madalla har yanzu dai kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga Mahmud don jin yadda ya tuntuɓi ɗalibai da suka halarci wannan taron. La sunana Aliyu Balarabe, ɗalibi a nan eh, jami'ar Bayero da ke Kano. tsangayar karanta aikin jarida mass communication kenan yanzu gashi ka halarci taro kuma an tattauna batutuwa musamman da suka shafi matasa yadda za a saita tunaninsu da harkokin su ne da kullum wanne sako za ka isar ga waɗanda ba su zo wannan zauren taro ba eh gaskiya sakon da zan isar ga waɗanda ba su zo wannan taro ba shine an tattauna akan batutuwa masu dama ɗaya daga cikin batutuwan shine samun ingantaccen kuma wadataccen ilimi na addini da kuma na zamani da kuma samun wayewa da ta ci gaba da ake a duniya ba dawamar da tunanin mutane akan wayewa irin ta mutanen da su gabace mu ba da kuma neman ilimi daidai gwargwado musamman na zamanin tunda shine zai wayar da kan mutane mutum ya fahimci rayuwar shi ya fahimci addinin shi da zamantakewa da shauransu kana amfani da kafar sadarwa ta sada zumunta da ake cewa social media eh ina amfani da shi kwarai da gaske ya za ka yi amfani da ita wajen yada waɗannan abubuwan da ka ji a wannan zaure eh gaskiya ne to yadda zan yi amfani da shi gurin yada wannan abubuwa da na ji a wannan taro shine ah, gurin saukar da ce step down na abin da aka tattauna tun da turanci ne sannan kuma yawancin wanda suke sauraron da semi-literate so zan yi amfani da yare harshe wanda yake mai sauki musamman hausa da zan aikar da sakon wannan taro da aka gabatar a nan gurin insha Allah da social media whatsapp da facebook da twitter da shauransu insha Allah ummi bilyamin daga na Women for Health Organization. Ga shi kin zo taro an yi maganganu akan abin da shafi matasa da musamman abin da danganci zaman lafiya. Abubuwan da kika ji ya za ki isar da su ga watakila waɗanda ba su zo wannan taron ba. eh to duk da ni ma dai na zo late man zo da wuri ba saboda yanayi amma abin da na fahimta shine an yi magana akan yanda al'umma musamman matasa suke amfani da wani abu nasu ko kuma wani belief ɗinsu suke bata wasu daga ciki saboda wani ideology nasu ya zan kira ideology da wasu aƙida amin yauwa so abin da na fahimta kenan to an yi magana akan yadda za a yi a magance wannan abin a ƙasa da kuma yadda abin yake affecting mutane yake shafar rayuwar mutane to ke yanzu ga shi kin fa'idanci da wannan watakila akwai ƙawayenki akwai yan uwa akwai waye da sauransu yaya za ki isa da wannan sako eh to ya danganta ka san yanzu ana amfani da social media almost 90% na mutane a on social media so abin da aka yi discussing dama na yi kaddara a raina cewa zan dora a page ina na facebook saboda wanda ba su gani ba su ma at least za su gani cewa an yi discussion akan kaza at least wani ma kila bai taba jin kalmar radicalization or deradicalization ba amma idan ya gani zai ce to ko um, dictionary ne zai duba ya ga me ma'anar wannan kalmar idan shi ma abin ya shafe shi zai ga to ta yaya zai iya magancewa An ce na yi ni, ya sunan ki? Lafiya kalau, suna na fata Salisu. Ga cikin zaurin taro an tattauna abubuwa abin da shafi matasa da iyalai da sauransu da kuma zaman lafiya. Me kika fahimta? Abin da na fahimta a kai abin da aka yi bayani an yi bayani akan me yake affecting din rayuwar matasa yanzu da suke tasowa wani irin <laughs> wani irin rayuwa ake shiga kamar irin su kidnapping dinnan da ake boko haram wani me yake haddasa su mm. wani lokacin kuma abin da yake sa matasan nan suna shiga ko rashin aiki da basu da shi ne ko kuma rashin ɗaukan nauyin da za a sa su a makaranta su shiga wani ma ya gama sakandare amma ba shi da irin ba su da karfi talauciya musu yawa ba za su iya ci gaba da karatu ba to hakan idan waɗannan mutanen suka zo suka ja su irin za su ba su kuɗi da yawa sai ka ga to irin haka suna fada irin wannan harkar da bata da kyau to yanzu gashi an tattauna da malamai da ɗalibai da sauran masana an fito da hanyoyi watakila da za a kawar da irin wannan matsala ke yanzu wacce gudunmawa za ki laraba kibban bayan nan zan irin kamar mutanen da suke kusa da ni haka zan yi awareness akan hakan me ya kamata eh zan faɗakar a akai tunda kuma ina kamar aiki a cikin ƙauyuka haka to zan iya tara mutane jama'a da suke zuwa gari me yake haddasawa wani hanya za mu bi mu kare abin da ya kamata sannan sai amfani da social media irin su facebook whatsapp da ake yi irin su twitter da email haka zaka iya wallafa irin naka ma daban wani aidiyar ka kuma karawa a kai don dai ka gamsar da jama'ar da kake so sakon ya je ya kai kuma ya ke zaki hakan din kenan insha Allah i hope so yaushe zaki <laughs> fara kamar daga next week monday insha Allah ya ma kike sunanki sunana Fatima Salisu daga Women for Health Organization to yanzu kuma ga wannan nasihar kafin mu sallama da ku auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sunana muhammadu dan wazifa birnin kwanni sha'anin watan ramadan wanda muke a kai ne a yau wata na wanda lalle Allah da kansa a cikin alqur'ani yayi bayanin yan azumin shi wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba saya siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce mun wajabta azumi gare ku kamar da mun wajabta azumi ga na gabanin ku e eh, hakika ko cewa kuma za ku yi tsoron Allah don azumi yana sa mutum mai tsoron Allah na yi tsoron Allah kenan tun da an wajauta azumi ga na gaba mu ba mu mun ka fara ba mu ma mun biyo bayan wasu ne kenan duk mai imani kinan inda yana lahiya kalau bai da rashin lahiya bai da wata tahiyar da ta kai cewa lalle ana yin kasar gare ta kenan Allah ya dura mai azumi inda yana lahiya kuma da sharadin ya kai manzilin kinan bai da wani abin da hana mai yin wannan azumi kuma sha'anin azumi dama kun gani annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya gaya mana tun daga can wurin ganin wata annabi ya ce mana su mu li ru'yatihi yi wa abdiru li ku yi azumi don ganin wata kuma ku aje ku ci abinci a yi sallah can karshe kenan kuma don ganin wata akan haka tsarin musulunci tun zamanin rayuwar annabi har aka kawo ga sahabbai hatta bi ittabi'ina har aka zo nan wajen malaman sunna irin su imamu maliki har aka kawo yau kenan akan wannan tsari ne ake Allah ya ta mana azumi an yarda wannan kuma an san qur'ani ne Allah ya faɗi kuma annabi ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya game da sha'anin azumin ramadan Dan haka duk mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan tsarin da iske malaman nan na farko a kai ne to ala kulli halin shine zai biyo akan shi Lallai ka aikin ga watan Ramadana wata ne mai albarka kuma malamai da dama suna kira da a tashi tsaye wajen ibada neman Allah ya jagoranci ga duk wayansu abubuwa. Da ma gyara mu'amalan ka tsakanin ka da makota kwarai da gaske sosai. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown da mu na yau Mr. Jonas tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta ba a da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.